ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم إن إنه بما تعملون بصير lalle waɗanda suke karkacewa ga barin daidai a cikin ayoyin Allah ta hanyar inkarinsu da ƙaryata su da canza su abinda suke ciki baya ɓuya a gare mu mun san su yanzu wanda za a jefa shi a cikin wuta shine mafi alheri ko kuwa wanda ranar alkiyama zai zo yana amintacce daga azaba ya ku mutane ku aikata abin da kuka ga dama na alheri da sharri hakika mun yi muku bayanin alheri da sharri kuma tabbas Allah mai gani ne da duk abin da kuka aikata babu abin da yake buya a gare shi daga cikin ayyukanku